قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب من لم يسأل الله يغضب عليه باب دزي بياني أكدم من دبي أدعى وألا من أكتسك زي فشيدش وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستقبلون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين Allah madaukakin sarki ya ce ud'uni ku roƙe ni astajib lakum ni kuma na ɗauki alƙawarin zan amsa muku tun waɗanda suke girman kai ba su roƙo na in ji Allah madaukakin sarki sai dukuluna ana nan ana nan sai dukuluna jahannama dakhirin za su shiga cikin wutar jahannama dakhiri a matsayin ai kaskantattu Allah zai kaskantar da su sakamakon rashin addu'ar da ba su yi والرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب Allah na fushi idan ba a roƙe shi ba amma shi dan adam in yau kace ba ni gobe ma kace ba sai ya fushi da ka cika yawan tambaya ka cika yawan roƙo in ya hango ka ta in gidan shi zuwa in ya hango ka sai a ce ka a ce bai na saboda ya san ka zo ka dora nauyi amma shi Allah madaukakin sarki inna khaza'inahu mal'a la yanqusu hal baya taskocin Allah cike suke baya bayan Allah madaukakin sarki baya tauye taskarsa ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baqin abinda ke wajen ku ke raguwa amma wajen Allah zai tabbata abinda ke wajen Allah zai tabbata حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مغوان بن معاوية قال حدثنا أبو المليح صبيح سينا قال حدثنا أبو صالح قال سننش أبو المليح شو كما صبيح فقال خي علاقة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال من لم يسأل الله يغضب الله عليه من لم يسأل الله يغضب الله عليه ya gbabi Allahu Alayhi ko? Kun mutu ko gbabi Allahu Alayhi a amma bi, mallam ya tsali Laha sun mutumin da baya roƙon Allah, gbabi Allahu Alayhi to Allah ya fushi da shi. Sau da ka mutum ya riƙa addu’a, ka roƙi Allah ko da yaushe, faɗa mashi bukatunka. Yana cikin siffofin masu ima, siffofin annabawa, kasar tuddu'a. كثرة الدعاء لا أدوين أجبن هنا إيه. هو إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين هو رب في لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا تأدوين النبي نوح عليه السلام أدوين النبي إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب إني أسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون كاغنيكو رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر كاسنا ادوين النبي ابراهيم عليه السلام ديوا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجنبني وبني عن نعبد الاصنام addu'o'in annabi ibrahim alaihi salam annabi musa ya yi addu'o'i da yawa annabi musallallahu alaihi wasallam ba aktar adiyata addu'o'in manzo sama ga su nan da yawa to mu yawaita addu'a Allah ya yi mana wannan zafi da muke ciki حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح كنت أبو المليح من شين الصبيح ده عن عدي صالح الخوزي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأله يغضب عليه وند بيرجع الله والله بيرشيدش نحر بان الله والله بيرشيدك يا الدعاء من لم يسأله يغضب عليه وند بيرجع الله الله بيرشيدش بي حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم فعزموا في الدعاء عن سميتي إذا ذاق في الدعاء فساء عزمة فساء العزم أتكي قيد كرف النية قيد كرفي دقتكي shi yasa malamai suka كنت اعطي bambanci tsakanin anniyyatu da al'azima niyya tana koma zuwa ga ikhlasi da kuma ƙudirinka na kai abu al'azima ku shine karfafuwar da za ka yi ka tashi kai aiki shi yasa qur'ani sai ce fa idza azamta tawakkal ala Allah idan ka tashi za ka yi abu har ka fara to ka tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah mu da kukin su kuma ji kai da karfi to da in kana roƙon Allah kai da karfin niyya da gaske ka ji karanka cewa Allah zai amsa maka addu'a wala yaqulanna ahadukum in shita fa a'tini kada ɗayan ku ya rika cewa ya Allah an kaga dama ka bani fa inna Allah la mustakriha lahu domin Allah ba wanda ya ce masa tilas ba wanda ya ce masa tilas ba wanda ya ce ma Allah tilas sai da kan Allah ya ga dama sai ya amsa to ka ce ya Allah Allahumma Allahumma firli in shi'ita Allahumma in shi'ita fa a'tini ya Allah in ka ga ma ka ka ba ah, ka roƙi Allah ka ce ya Allah ka bani ku dubi addu'o'in annabawan Allah ku kalli yadda suke yin su suna yin su har wanda daga baya za a zo a ce musu hacci ma. annabi nuhu alaihi salam kokon da yake ma Allah mu da zaki game da ɗansa har aka hana shi ai bil azmi yake so da fa inna Allah la mustakriha lahu akwai riwaya fa inna Allah la mukriha lahu istaqraha ko يا ما masa sai حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عن أبان كيبا أبان با عن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأن أبان babban لمن حديثي ne تابعي لا يكي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد السادس من سي قال يتي سمعت عثمان ناجي بابانا سيدنا عثمان يناشي kaga kaga kaga ne wancan hadisin afwan ne alaka shi da babu ne alaka shi da babu mutumin da zai zo yana roƙon Allah mu da kuka saki cewa in shi ita fa'ati kamar nauyi ne na kin roƙon Allah madaukakin sarki so da kake fita a babu baina nan a cikin babu mutumin da zai zo yana addu'a babu azmi babu azima kawai yana roƙon Allah yana cewa in ka ga dama ka gafarta mu ko in ka ga dama ka bayar ha ba daidai yake da mutumin da bai roƙi Allah ba sani tun da bai sama ya kulu <clears throat> na ji manzan sama yana cewa من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا duk mutumin da safan kowace rana da kuma maraicen kowace rana ya faɗi so uku uku wancan so uku wannan so uku bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim bismillahi da sunan Allah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un wanda babu wani abu da zai iya cutarwa da sunansa wannan abun fil ardi a ƙasa yake wala fi sama'i ko a sama wa huwa kuma Allah as-sami'u shine mai ji al-alimu kuma masani lam yadurruhu shay'un ba abin da zai cutar da shi in ka faɗi wannan addu'a su uku da safe sannan bayan la'asar har zuwa magariba ka sake ambatanta su uku bismillahi الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم har sau uku da safe sau uku da maraice ba abin da zai cutar da kai to bari ku ji wa kana aban ibn usman asabahu tarf min al falaj ba falaj bane falaj bi fathi la haka ake fadin sa ciwo ne ciwon zamani Allah shi kyauta wa kana aban ibn usman asabahu tarf min al falaj a lokacin sayyiduna aban dan usman dan affan nau'in stroke wani yanki na stroke ya kama shi shanyewar jiki amma fashiya shine tsarafu daga asabahu tsarafun min al ba duka falaj ba sunan ciwon falaj bi fathi lam la bi kasri lam haka haka haka dabbun sa yake falaju stroke kenan ciwon da yake shafa kwakwalwa idan kwakwalwa ta buga shi ta taba laka lakan mutum wadda take bayansa shi kenan sai zama ba zai iya komi ba magana ta riƙe ba zai iya magana ba ba zai iya juya bakin shi ba ba zai iya amfani da gaɓoɓinsa ba hannuwansa musamman da kuma kafafuwansa to shi ne ake cin shi falaci idan ko jikin mutum gabaki ɗaya shanye to ya zama shalal Hmm? ya zama ya asabahu shalal shi sa hatta shan inna suke ce mishi shalal amma shi sukan ce shalal al-afal shalal al-afali shi ko wannan stroke shine al-falaj uh, ibn sina a cikin littafin sa al-qanun fi tib yayi magana kansa sosai tun a can waɗancan lokutan ibn sina dai da kuka sani wanda ake faɗin sa ba falsafan nan kuma likita ana karanta littafan irin waɗannan musamman littafan da suka rubuta na likitanci saboda a karu amma kaka karanta littafan su na aƙida ka karanta littafan su na aƙida malam ibn taymiya rahmatullahi alai a littafan sa da yawa musamman da ta'arud al-aql wa naqd ya kafarta su ibn sina babun aƙida amma babu likitanci babu laifi mutum ya karanta wasu abubuwa nasu mutum zai karu sosai akwai littafinsu alkanun fit da ya rubuta mujalladai uku manya-manya na likitanci kika-kika littafai ne likitanci aka samu wani likita kuma a wannan zamanin ya yi masa ta hakiki likita ne farfesa a likitanci ya masa ta hakiki daka. daga in ma fassaru har sai fassara maka kalma ma da turanci kawai fa qarabahu ilayhim qala la ta'kul fassara maka ita da yaren turanci yadda ake faɗin ta a yanzu da yaren ingilishi sai ya fassara maka ita saboda kana ɗakin ka sai ka san wasu musalahat da yawa da suka shafi likitanci ba ka zama likita ba kana son ka zama likita ka je shika kera ka yanzu ilai shi shikenan almajirin sa sai ya kallanta almajirin almajirin almajirin abin da shi a banda eh, abu zina da ke abu zina shine ya riwaya a wajensa eh, abu zina yana cin malaman malaman alimamu malik domin a tsakanin abu zina da alimamu malik sultari akwai al'a'araj abdurrahman bin hurmuza to shi nan aban shine malamin abu zina so da kasi abu zina yana ganin a'a to ya haka mala ya karantar da mu wannan addu'a shi kuma ya ya dai gashi kuma a lokacin ke da lafiya gashi a sarfun min al-falaj sai na kallon sa kamar bai yadda to ya aka yi kamala mala hmm? fafaɗi da lahu malamanmu na da masu ƙwaƙwalwa sai ya fahimci cewa abu zinan na da shakka a game da wannan karatun da ya masa domin sami'a ila qilihi a nazara ila hali kaga fa ka'anda qawluhu khalafa halahu أو فكأن حاله خالف قوله هنسى من شن كو حكا أن تجم أدوات وكيف أصابك هذا شيء شيء جمع لما ما فسوا وانقلا فقال شيء شيء إن الحديث كما حدثتك والله حديث من يد لك أن تدق في حقيقة كما ني إيماني لشيء ولكني لم أقله ذلك اليوم سيما والله غانب بمفدوانا أدوات أحب كذب فدابا ليقضي الله أمرا كان مفعولا وكذا يا قد نسا قد كوت يوا زاغ درا ندونا أبو دي فاغدا كدا ألا زي يما تنكاي قتمو سي قتمو مكي وسزيكي روها ليمضي الله ليمضي قدر الله سبود قدر الدى ألا تعالى يقدر من تفارق أخينا تذرت أخينا سي أكمن تدري shine idza arada Allahu an yunfiza qadrahu salaba min zawil uquli uqulahu idan Allah yana son ya zartar da wani abu da ya hukunta to sai zare ma masu hankali hankalinsu a lokacin sai direba kawai shi kenan ya rasa birki kawai ya ji yana ko kuma kawai ya ji birkin ya zama iska kawai yana takawa yana takawa yana la ilaha illallah mota kuma sai gaba take kawai ya rasa control alhali ƙwararren direba ne ya karantar da yara ba a san iyakarsu ba mota ba motar da bai iya tukawa ba amma a ranar Allah kaddar sai abin ya faru so da ka yuslabu aqlu sai a zare masa hankalin shi a kwace hankalin al'aqlu nan ba ana nufin ya zama haukaci ba fahimta wadda Allah ya bashi ita yake sarrafa mota yadda ya ga dama sai a kwace sai a kwace wannan fahimta kawai ya rasa ma ya zai shine wannan abin da yake faruwa to da ka ga wannan so da kan an kawo shi ko mu zasu ba wannan hadisin duk mutumin da bai ambatan Allah bai bai roƙon Allah to cikin sakamakon da Allah zai masa shine musibu sun ka afkuwa a kansa amma mutumin da ke addu'a to sai Allah madaukakin sarki ya kawar masa da damuwoyi wanda bai san iyakarsa ba shi yasa ai annabi sama ya faɗi cewa daga cikin mu'amalar da Allah yake da bayinsa yana iya yiwa kai addu'a ka roki wani abu shi kuma Allah mana kuke shi shi ya kare ka daga wata musiba hmm? shi ya kare ka daga wata musiba ka roka ka ce Allah mota to kuma ya kaddara ai za ka yi rugurugu a wani haɗari a wata motar da ba taka ba to sai a hana ma mota sai kuma Allah mura kuzuki ya kare ka daga wannan musiba da ya kaddara da can za ta same ka kuma yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab ita ce ka'ida so da ka alqadru yumha ana goge kaddara to Allah shi ke mace mu Allah ce mace mu wajen roƙonsa kaga Allahumma inna ala zikrika wa shukrika sai ka roƙi Allah hatta addu'a ma sai ka roƙi Allah Allah ya baka ka riƙa yi Allah ya ba